Barka da haka in uwa matasa kuna sauraron shirin labarin matasa a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Rakiya alimi <laughs> ya ne kiki kina lahiya? Alhamdulillah gora da fatan da kin tashi lahiya. Yau da me kika zo mana? To gora yau zamu kawo muku zanta wani zaman horo da 'yan kungiyar su suka yi wa matasan jihar Agadez kan shaye-shayen miyagun kwayoyi. A cikin takaitaccen rahoton mu kuma zamu je jihar Maraɗin da matasa suka yi dandazo wajen bidar zinari. Da ƙarshe معكم سافي منوع سنموت أشكي Gora daga ranar 14 zuwa ranar 18 ga wannan watan na Agusta muke ciki aka gabatar da taron jagoranci wato Kande Leadership Ede Mantora. Haka ne Gora wannan tsari ne na kungiyar 'yan mata masu jagoranci wanda ake kira Solil Nigerian da Jean fi Leader domin su taimaka wa sauran 'yan mata masu niyyar aikin ci gaban ƙasa. Ga rahoton hawa Mamman. Muhimmin burin da aka sa gaba a wannan taro shine bunƙasar da shugabanci na mata a kasar niger Wani zama ne na musanyar kwarewa tsakanin mata matasa da masu jagoranci da aka shirya a ƙarƙashin taken samar da shugabanci ta hanyar kulawar jagorori. Kimanin 'yan mata ashirin da suka fito daga dukkan jihohin ƙasa ne ke halartar haduwar. Nafisatu Hassan wadda ta shirya haduwar na da ƙarin bayani. 'Yan matan masu jagoranci da suke ta wajen koyarwa na biyu a cikin jihohi takwas na Nijar kowace jiha tana aiko 'yan mata biyu sai dai jihar Yamai da an ka samu 'yan mata hudu. Wa'anga 'yan matan ana koyar musu yadda za su kula da aikin jagorancin mata. Umma Kaltum Alhaji Abala da ta fito daga jihar Tawa domin halartar taron ta yi bayani a game da ribar da za ta karu da ita. Na gane abu da yawa da hari na azuba zan iya yin shi ba, amma an koyarwa da ake muna ya bani damar in yi magana gaban mutane ba tare da jin tsoro ba. Idan sun koma a yankunan su mahalarta taron za su kara wa takwarorin su sani. Gora a satin da ya gabata ne aka gudanar da wata gasar wasan taekwondo a majalisar matasa wato Maison de Jean Adam Fodi ta garin gaya. Haka ne gora wannan gasar ta tarihi da matasa 'yan taekwondo 150 na nan kasar Nijar. Fadil Alu ba a bar shi a baya ba ga rahoton da ya shirya mana. Jihohi bakwai na kasar Nijar da wasu 'yan wasa na kasar Togo suka halarci wata kwamfalar taekwondo a gaya. Mu saurari Musa Mamudu Jero ɗaya daga wanda suka shirya da wannan kwamfalar. Wato da mun samu duka jihohi da suka zo sannan mun samu wata tawaga da ta zo daga Togo. mun ga an eh, gwabza wasa ta musamman. A ƙarshen wannan haɗuwar wasar motsa jiki matasa da dama suka samu tukuici na galolin zinari azurfa da ma tagulla. Mahmud Alasan. Mahmud Alasan sunana ina Club Eagle da ke bukoki a Yamai. Na samu kambu na zinari na 'yan ajin nauyin ƙasa da kilogram 35. na samu galar zinari wallahi na ji daɗi sosai na gode Allah na gode mu kuma wanda sun koyar muna an ba da kyauta ga wanda ya fi nuna annashuwa da kuma wanda suka nuna azaƙa da suka halarci kwambalar gora a yayin wani taron wani taron kungiyar iskut mai suna kanshance international de jeune iskut du niger wanda suka yi daga ranar goma sha biyu zuwa goma sha takwas ga watan ogis a jihar agadas sun gudanar da wani zaman horo ga matasan garin Haka ne gora sun wayar da kanun matasa akan illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi. Ga rahoton da abokin aikin Musa Mamman ya turo mana. Baiwa matasa bayanin kan sakamakon da shan kayan maye ke haddasawa lamarin da ke ɗaukar wani yanayin bala'i a Agades. Wannan shine manufar wannan waye kan da aka yi kamar yadda Hamidu Jallo Faruk shugaban Forum West African John Scott ya bayyana. Ya shafi shan miyagun kwayoyi ne da shesha da suke kokarin zama matsala da ya kamata a gaggauta ɗaukar mataki don abin bai yi kamari ba. Shan kwaya abu ne da tabbas ake don haka ceton matasan Nijar ɗauka da matasan Agadas musamman na da mahimmanci a faɗar magajin garin da'irar birnin Agadas Abdurrahman Turawa. Miyagun kwayoyi a yau abun ya bayyana zahiri ya kamata a yi magana a kai ta hanyar saƙonin da muke yadawa muna samun damar da ke ceto matasa Nijar musamman ma Agadez. A cewar jami'in ilimin kwakwalwa da aka gayyata a wurin shan kayan maye na da mummunan tasiri bisa ga zamantakewa da ma ga kwakwalwa. Gora sai kuma takaitaccen mu na yau. Gano zinari da aka yi a jihar agida ya sanya matasa da dama sun halarci wajen domin neman zinari. Haka ne Gora akan akan iya cewa ma sun kai kimanin mutane dubu biyar 'yan Nijar da ma 'yan kasashen kewaye da suka halarci wajen. Ga dai rahoton Muhammad Mamman. muna a garin Malam ɗan gari da ke kimanin kilomita goma gabascin karamar hukumar ɗan Isa cikin jihar Maraɗi. Sansanin da ke da zinarin a gargajiyance ake tunarsa kowane mutum na ƙoƙarin samun ɗan ɓangaren zinari kamin rana ta faɗa. Usman Musa wani matashi da muka tarda a wurin ya ba da shaida. Ni ban ma taba zuwa ba in ba je ba Allah sa aka fara dacewa. Da an gasa ta an sa mata zai ba tana nan muna tare ta sai mun kara sai mu sai da ta yau. Ba ma sa ta ma ko fita ba aka gwada ba gaskiya akwai ta nan. Ita nan ta hai nauyi da dukin nan amma da ba ta samu da nan a warta nan saboda da kaya ya haka yanzu dai kawanka ka same ta. Da dama suke matasan da suka baro su suka zo domin auna sa'ar su a rumfar wasu matasan na aiki ne tattare rukuni-rukuni domin gama sa'ar su waje guda amma Ibrahim Ila shi kam shi kadai yake aikin kuma yake ginar da kansa inda ma har ya samu wasu 'yan garam garam na zinari. Zai kai kusan sati biyu da farawa. Kana iya ka zo baka samu ba wani ya zo da yamma ya zo samu bakin gwalgwado abin da Allah ya bai. Da yake sai an auna an je ga kilo ne a san ta nawa za a samu. Ko shekaran jiya dai mun sayar da ta ashirin da kusan biyar. Jiya kuma mun sayar da ta sha biyar. Yau kuma mu san abin da Ubangiji zai yi ba. A cewar jami'in ilimin ma'adinan cikin ƙasa kasancewar zinarin a maraɗi tun tun shekara 1960 ne shekarar samun yancin ƙasar Nijar aka gano sa ga bayanin na Ali Mumuni. Euh, wannan tururuwar jama'a karon farko ne da na ganshi a wannan yanki. Amma kowace shekara a yayin lokacin ruwan sama jama'a yankin ta hanyar gulabe suna haƙar zinariya amma abin da suke samu bai da yawa bayan bincike da aka yi bai ba da wani sakamako mai yawa ba. ko da wannan tunan zinarin wani tushen samu ne ga ga matasan Nijar da ma wasu matasa na ƙasashe makwabta. Haka ne gora filin mu na wasannin motsa shi kenan a satin da gabata aka kammala gasar kwallon kafa ta lokutan hutu a garin da kwaro wanda ke jihar Maradi. Karshen wannan gasar ta faru ne tsakanin Medarsa FC da Kabu Kabu FC inda kungiyar Medarsa FC ta lashe gasar akan kwallo ɗaya da banza. Ta cewar Abubakar Kaka babban sakataren lig ta garin wannan wasan wata hanya ce ta bunƙasar da haɗin kai tsakanin matasan garin da kwaro. To ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka sai kun gobe da Allah ya kai mu na da zamu dawo muku da wasu sabbin labarai.